za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da abin da ya kwaro a ranar lahadi da ta gabata a wasannin kwallon kafa na kasashen turai da ke wakana yanzu haka kasar faransa a lokacin da ake dabsa tsakanin turkiya da kuresiya kuma a daidai lokacin da kasar ta kuresiya ta sa kwallo a raga sai aka ga wani dan kallo ya ketaro ya rungumi yan wasar a daidai lokacin da suke murnar cin da suka saka da yawa daga cikin ma'abuta sha'anin tsaro sun ce a kiyaye domin inda wannan dan kallon ya zo da mummunar birtaniya to da an zo ƙarshen wasan ero kenan wannan kuma na zuwa a daidai lokacin da a yau hukumar kwallon ƙafa ta turai ta ci ƙasar rasha tarar euro 170 bayan tashin hankalin da 'yan kallon na ƙasar rasha da na ƙasar ingila suka yi a marseille a lokacin da suka yi karawarsu ta farko wanda tashi ɗaya da ɗaya kuma wannan ke ci gaba da jawar hankalin hukumomin ƙasar rasha ganin cewa a shekara 2018 ƙasar ce za ta karbi karbi bakuncin wasannin kwallon kafa na duniya wannan dai na zuwa a daidai lokacin da ita hukumar ta turai ta yi barazana da kashedi ga kasashen ingila da rasha da cewa su ja hankalin magoya bayan su da zara aka samu wani sabon tashin hankali to san cewa za su koma gida an zo karshen wasan yaro gare su a wani abin mamaki da ke wakana yanzu haka a wasannin kwallon kafa na kasashen turai a kasar faransa wannan kwaron da ake ce ma a rang wanda wannan mujallar ta France Football take amfani da shi domin ya yi mata zaben kowanne ne zai cin wasannin da ke kan gaba a lokacin da aka hiddo shi a safiyar yau domin ya zaɓi tsakanin ƙasar Faransa da ƙasar albania shi dai wannan kwaron ya zaɓi cewa ƙasar albania ce za ta yi nasara a ranar laraba idan allah ya kai mu a marseille a wasan da zai haɗa faransa da ƙasar ta albania shi dai wannan kwaron da ake ce ma arang yana cikin wurin kallon namun daji da ake ce ma park zoologique de tuari na ƙasar faransa sai dai hausawa suka ce ba a san macito ba sai miya ta ƙare sai ranar laraba din a gani shi arang din ya auna daidai ko kuma masha wannan kwaron aran daga kasar albania aka kawo shi kasar ta faransa waɗansu cikin barkwanci na cewa shi dai aran gadin ya zaɓe kasarsa ta albania ne sabanin kasar faransa ganin cewa ƙungiyoyin za su fafata wa junansu a wannan wasan ranar laraba mai zuwa abin tuni a can baya shine albarkacin wasan da kasar faransa ta yi da kasar romania a bikin soma kwallon ƙafa na ƙasashen turai ya zaɓi kasar faransa wadda ta yi nasara biyu da ɗaya ga gaban kasar Romania. Ita ko kasar Brazil bankwana ta yi da wasannin kwallon kafa na Copa America wanda ke wa kana kasar Amurka ta yanzu hakan ga bayan ta sha kashi ɗaya da banza a hannun kasar Peru wanda ya sa kasar ta Brazil ta shiga wani mummunan tarihin kasancewa a cikin shekaru talatin wannan shine karo na farko da aka yi out da ita tun zagaye na farko na wata babbar wasa ta duniya. yanzu haka wasannin na ero na kasashen turai ana can ana dafsa tsakanin kasar portugal da kuma kasa island wadda take tana ɗaya daga cikin kasar da suka karbi tikita a cikin wani yanayi na ban mamaki na samun shiga wasannin na kasashen turai kuma ɗazu-ɗazu ne a kammala wasan da ya haɗa kasar otirishiya da kasar hungary idan muka rega a wasannin tseren keke a yau dinnan ne talata kotu a kasar spain ta wanke dr efemiano Fentis, wanda ake zargi da hannu da shirya shayar da 'yan wasa kwayoyi masu kara guzari bayan da ga bisani can kotu ta yanke masa hukuncin shekara guda a gidan yari haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar